الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداده كل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن سكي سورارمو لكم أكلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da shida ne ga watan almuharram hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda shi ya daidai da sha biyar ga watan tara shekara 2020 daidai inda muke gabatar da darasi a wannan masallaci na dan foliyo da ke wannan unguwa ta sunusi a cikin wannan gari namu na kaduna a cikin littafin na tufi hayatul anbiya wa sahaba na babban malamin Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz wannan shine darasi na 81 a wannan bangare sannan shine darasi na sha biyu kuma a cikin wannan babu da ya rage na ƙarshe mai takin turqun najati min al hanyoyin da za a tsira daga fitina Allah ka tsare mu daga fitina duniya da lahira a mutane sun sani cewa karatu ya tsaya tsawon kusan wata biyar kenan tun da korona ta zo ta ruɗa kowa ta kori kowa sai komai ya tsaya to babu wani abu wanda yake dama da'iman kowane irin abu idan ya zo in aka yi haƙuri zai wuce da aka suke faɗa cewa wa mana ashe fi duniya fala budda an yara in dai kana da rayuwa a duniya dole sai ka ga min al'aishi ma ya wa ma ya takaddaru na tsarin da Allah ya ma rayuwa ma ya su abin da yake da kyau wa ma ya takaddaru da abin da yake gurɓatacce ne ba shi da kyau shi yasa a tsarin ta za ku ga za ka dinga cin karo da akwai sururun wa huzulun baƙin ciki sannan akwai kuma kishiyarsa farin ciki duk wanda ke rayuwa a duniya yake yana so rayu a tsari ɗaya kullum yana rayuwa cikin jin daɗi bai fuskantar matsala wannan yana so ya saba ma tsarin da Allah yi wa ita rayuwar kuma ba za ta saba ba a haka za ta tafi sururun wa huzunun akwai farin ciki akwai bakin ciki shi yasa yau in ka samu gobe za ka iya rasa in ka kirgari ba yau gobe faduwa zai iya zuwa in ka yi dariya yau gobe za ka iya yin kuka haka tsarin yake ka shirya abu za ka yi ka samu nasara yau gobe karyewa yana iya zuwa maka sannan wacce ma'un wa furkatun akwai haduwa akwai rabuwa wani ya rabu da mamarsa wani da babansa wata ta rabu da mijinta wani ‘ya'yanta haka sannan wa usurun wa akwai tsanani sannan akwai sauƙi sun masu kumin wa afiya sannan akwai lafiya akwai kuma rashin lafiya haka tsarin yake da haka muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cika da imani a ah, in ba don haka ba ma da tunan gama littafin littafin da muke tunanin za mu saka wanda zai biyu ba akwai littafin addurratul aqida ko addurratul farida sharhu albidayatu sharhu albidayatu fil aqida na babban malami wanda wato ya rubuta wannan littafi ana samun sa addurratul farida fi sharhil bidayatu fil aqida mun taba fara wannan littafin a majalisin mu na ihya usunna a gwammaja kamar yadda littafin da muke a wannan alhadiyatul hadiya a kano muka fara littafin muka yi halka daya daga nan wani dalili sai bai sana koma na ci gaba da karatun ba muka dawo muka ci gaba da yin karatun lokacin da nan matsalolin suka taso wanda yanzu mun yi halka ya kai ɗari biyu da talatin daidai akan littafin to shi ma wannan din insha Allahu a nan za mu tsako shi la'akari da yana da alaƙa da ilimin aƙida kuma mutane idan ba su gane Allah ba akwai matsala Allah maɗaukakin sarki ya samu dace muna cikin yin karatu ne akan hanyoyin da za a bi a tsira daga fitina Allah ka tsiratar da mu daga fitina malam ya yi magana kusan shafuffuka masu yawa wajen yadda za a yi tsira har ya kawo fuska ta 29 shine tartibul muhimmat inda nuzulul fitan lokacin da fitina take sauka a matsayin ka na mai karantarwa ko jagora dole ka kalli wannan abin yana da muhimmanci amma ga wani abu ya fi shi muhimmanci to sai ka dinga farawa da abin da yake wato shine almuhimmu sannan sai almuhimmu sannan sai al'ahammu kai sai al'ahammu sannan sai na ƙasa da shi sai na ƙasa da shi wannan mun fara magana a baya shi yasa malam yake cewa wanda yake da littafi a hannunsa shafi na ɗari uku da talatin da tara ne a layi biyun ƙarshe malam ya ce wali zalika uslubun nabawi saboda haka ne uslubun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alhakimu wanda yake mai hikima yaktadi at-tarkiza yana hukunta wato kafuwa yana hukunta kafuwa iftida'an tun farko alal aqida akan a karantar da mutane ingantacciyar aqida mai kyau wa hada wajibud da'iya wannan shine abin da ya zama wajibi ga duk wani mai da'awa to amma fa karatu akan aqida yana da wahala dan zaka yi bakin jini zaka samu makiya za a yi maka sharri za a tasa ka gaba ba abin da ba za ka gani ba in dai ka ce za ka yi karatu kan aƙida in ba ka son zagi to ka je ka ɗauko babin mu'amaloli kai ta magana a je ka yi kayi wa'azin aure gobe ka yi magana kan kasuwanci Ji ba ka zo ka magana akan nawaƙidul wudu'i da mutane kuma imanin su ya warware amma ana magana maganar da wudu'i wanda ita a alaular da sallan in an yi bata da wani amfani yayin da alaƙar mutum da Allah ta lalace ta hanyar imanin sa ya taɓo. shi yasa ahalari ya ce, awwal ma yajibu alal mukallafi sai ce tasihu imani sai idan imani ya gyaru ne tukunna sannan za a zo maganar abin da ya shafi sallah ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza to wannan shine wajibin duk wani mai da'awa farko yanzu ku duba ku gani abin da ya shafi muwajahantar miyagun aqidu wanda suka saba wa sunna nawa da waye da waye suke iya tasaddi su ta haddi a kansu sannan su iya haƙuri wajen fuskantar dukkan ƙalubalen da za su fuskanta a kansu sau da za ka sha zagi za a yi maka ƙagi za a yi maka ƙazafi duk abin da baka tunanin sai an maka sai an maka wannan abin da yake ike nan. da aka siya mafi fil waqtin lati kone fihi fitina fitna musamman lokacin da fitina take kasancewa fiddini a cikin addini imma bi zuhuri al aqaid batila ko dai saboda bayyanan miyagun aƙidu wannihal hal da kuma wato wasu addinai addalla wacce take batacciya almudilla wacce take batarwa allati tuftinu almagrurina biha wacce take fitanar wanda suka rubi da ita wa in ma bil inhirafi an aqidati safiya ko dai ta hanyar karkacewa dangane da aqida tatacciya bitahaluki ala dunya ta hanyar abin da ya shafi gogoriyo wajen neman duniya ta kowane hali wa hitsami ha da kuma yayayen ita duniya ɗin azza'ir wanda yake mai gushewa to za ka samu irin wannan matsalar tana faruwa walida saboda haka ne amaran nabiyu ma'adan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya umarci mu'az bin dan jabal an yabda bil aqida lokacin da zai tura shi kasar yaman sai ce masa ya fara da aƙida awwalan farko kabla kulli shay'in gabanin kowane irin abu fa qala lahu sai yace masa innaka taqdumu ala qaumi ahli kitabin zaka je wajen wasu mutane ba jahilai ba ne, an saukan musu da littafi daga sama ka sani Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa lalle suna da ilimi galibin idan ka ga Allah madaukakin sarki yana maganan cewa ku tambaya a Qur'ani zaka ga asali yana magana da ahlul kitabi bayan kun tafi shakkin mimma anzalna ilayka Allah zai ce fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablu ka tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin kai wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala Allah zai ce qul billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab da haka zaka ga Allah ya ce bayyinati waz zubur sai yace wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna sai Allah ya fas'alu ahla adh-dhikr sai Allah ce ku tambayi ma'abuta zikir yana nufin waɗanda aka saukarwa da wahayi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka ya sani cewa na farko ba jahilai bane suna da karatu shine ma'anar cewa innaka taqdumu ala qaumi ahli kitabin zaka gabatu zuwa ga wasu mutane waɗanda aka saukan musu da littafi wanda suke da alaka da addinin sama to amma falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi farkon abin da za ka fara kiransu zuwa gare su shine ne. Ibadatullahi su bauta wa Allah shi kaɗai wannan kuma shi ma ya ɗabbaku ne bisa ga umarnin da Allah ya wa annabi ya ce ƙul ya ahalar kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya ku ahalar kitabi ku zo zuwa ga wata kalma wacce za ta daidaita tsakanin mu da ku shine Allah nu bi Allah bihi shay'an kada mu kuskura mu haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani wannan ita ce ƙa'ida to za ku ga cewa dukkan annabin da Allah ya aiko a ƙur'ani in ya ce wa ila madiyana a shu'aiba zai ce faƙala ya ƙaru ibudullah malakun min ilahin gairu duk annabin da Allah ya aiko a ƙur'ani daga ƙarshe Allah i jimlace su ya ce ba mu taɓa aiko wani annabi ba sai Dan mai masa wahayi walƙadu uhiya ilaika Allah ya ce mun maka wahayi da annabawan da suke gabanka ajandar kawai shine ana so mutane su bauta ma Allah shi shi kadai kar su hada shi da kowa yanzu wannan igiyar ita ce igiyar da take fara samun matsala ita ce igiyar da take fara samun matsala fa idza arafu Allah idan suka san Allah fa akbirhum to sai ka ba su labari anna Allah qad farada alaihim Allah ya farlanta musu khamsa salawatin salloli guda biyar fi yawmihim a wunin su wa lailihim da kuma daren su shi yasa sai da aka yi shekara goma a makka ba maganan sallah ake ba shekara uku da ya rage ne sannan aka yi isra'i da mi'raji da annabi ya je ya karɓo sallah daidai lokacin da saura shekara uku ya bar makka ya taho madina a wannan shekara goma da aka yi farko kawai ana maganan ya za a yi ne mutane su fahimci yadda za su bauta ma Allah subhanahu wata'ala kar su haɗa shi da kowa shi shi kaɗai a matsayinsa na wanda yake yin halitta ya samar da buƙatar ta kuma ɗauki nauyin kulawa da ita Ba fa'alu idan suka aikata fa akhbirhum anna Allah fara farada alaihim to ka ba su labari Allah ya farlanta zakatan zakatu ukhadhu wacce ake karɓar ta min aghniyaihim daga mawadatansu wa turaddu ala fuqara'ihim sai a mayar da ita zuwa ga talakawa fa in ata'u biha idan suka biyayya da ita fa fa in fa in ata'u biha idan suka biyayya da ita fa minhum wa tawaqqa to ka karba sannan ka yi taka dan wajen kada ka zo daukar dukiya ta zakka ka dauki abin da ka san cewa ya fita daga ka'ida sai malam yaci wa qad kana li hadhihi siyasa al hakima to ga wannan siyasa wacce take da aka kalmar siyasa da bahaushe yake amfani da ita ba kalma ba ce ta hausa kalma ce ta larabci bahaushe ya hausantar da ita alfazazi ya yi amfani da wannan guri biyu cikin ishiriniya yana cewa a fadan nada faidan wa a'mala sa'adatan fasasa بذاك الخلق لينا وشدة فيا حبذا منه لمن شاء أمدة إمام لرسل الله بدءا وأودة به يقتم الذكر الجميل ويبدأ sannan ya sake zuwa ya ce ala kulli fannin faddalallahu fannahu bi an farrada ad-din wa sannahu sai ce faqad sasa yasusu siyasatan sai ba wuce kawai dauki kalman sai ya hausantar da ita yace siyasa haka idan an ce siyasa asali shine kulawa da abu da kuma gyara abin da shugabantar abin shine abin da ya shafi siyasa to lokacin da ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai ne ɗaya-ɗayan da ba shi da kishiya yayin da aka samu siyasa al'adila ta musulunci akwai kuma kishiyarta siyasa alja'ira to da kayi maganin siyasa mutane hankalinsu yana tafiya ga abin da yake kallo yake waƙi yanzu suke gani a idansu wannan ba siyasa ba ce dukkan musulman da suke yin wannan siyasan suna yin ta ne kawai akan lalura amma asalin siyasa ta addinin musulunci tana ginuwa ne ƙarƙashin tsarin Allah na alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to malam yace wa qad kana li hadhihi siyasa ga wannan gudanarwar ya kasance alhakima mai hikima wa tarbawiyya alqawima da kuma tarbiyya wacce take ainihin wato mai kakkiya wa qa'idatu taqdim al-aham da kuma ƙa'ida. na gabatar da abin da yake shine mafi muhimmanci alal muhim akan wanda yake sai wanda yake biye da shi wajen muhimmanci allati intahajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ibu wannan hanya ya zamanto yana da al'asara al-kabir tasiri mai girma fi taklisil arab wajen yadda za a tsamo larabawa min arjasihim wa ajnasihim daga irin dattin da suke ciki da kazantar da suke ciki wa tatahirihim da kuma tsarkake su minha daga kazantar da suke ciki da nassan alqur'ani Allah ya faɗi cewa ko da ya aiko annabi ya ce wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin garin da yin hijira ya batta ya tafi makka kamar yadda alfazazi yake faɗa yake cewa hasbuka an tas'a li qurbatan sai ce sabirun wa uhudun akramul ardu turbatan ya ishe ka daraja a ce ka tashi kai ɗawainiya ka tafi garin makka don neman kusanci ga Allah ta hanyar aikin hajji sai ya ce akwai sabiru dutsen sabiru wa uhudun sannan akwai uhudu wa'annan guraren ya ce akaramul ardu turbatan su ne mafi girman ƙasa a wajen Allah ga baki ɗaya sai ya ce muhajiru haza nan madina nan ne inda annabi ya hijira wa ma mab'asu can inda dutsen sabiru yake nan ne inda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka yi zamanto wannan sai ya zamanto wajen kwatar su mu ga cewa mutanen Madina su kuma da annabi ya hijira ausu da kazir da ya je ya same su da matsala ta faru yana cikin abin da Allah ya tunatar da su ya ce musu wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وتنا النعمة دا الله juna ne kuna ta faɗa da rikici. sai Allah madaukakin sarki yasa da ni'imar ta kuka waye gari kuka zama 'yan uwan juna Allah sai ya ce musu wa kuntum ala shafa hufratin minan nar da kuna gefen rami abin da ya rage shine ku fada wuta fa an qadakum minha sai Allah ya tsamun ku ya hana ku fadawa wutar. ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine malam yace hum la yashkuruna basu sani ba bi adana anatin aw jarhin da ainihin wato mafi kankancin abin da ya shafi banna ko rauni wala adal babu wani abu wanda yake mafi nuni ala hada min tahrimil kham da zaka iya kawo misali da shi yadda musulunci ya zo ya ɗauki mataki wajen abin da ya shafi haramta giya za mu ga cewa saboda sun saba da ita wajen mu'amala da ita sai da ƙur'ani ya ɗauki matakai sun kai wajen guda hudu kafin ya haramta ta a suratul nahali Allah maɗaukakin sarki ya fara magana kawai bayan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa inna lakum fil an'ami la ibra nisqikum mimma fi butunihi min bayna farfin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin sai yake wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakiduna minhu sakaran wa rizqan hasana wancan sai Allah ya ce masa sakaran inabi da kaza kuke rikon abin da kuke sha ku maye wannan kuma sai aka ce kai wa rizqan hasanan da haka malamai suka ce daga nan Allah ya fara musu ishara su fahimci wannan kayan mayen da suke sha akwai matsala saboda ta ɗaya ɓangaren Allah ya ce masa wa rizqan hasana ta ɗaya ɓangaren Allah bai ce masa rizqan hasana ba shi sakaran ɗin da haka daga nan sai ayi suratul baqara sannan sai suratul nisa'i sannan sai suratul ma'ida mataki bayan mataki shine malam yake cewa an abdul aziz bin sahih ƙala yake cewa sa'alu anas bin malik an al mun tambaye anas dan maliku akan dabino wanda ake mayar da shi ya zama tsumin da zaka sha ka bugu faƙala sai ce ma kanat lana kamrun ghaira fadihu mu ba mu da wata giya da muke amfani da ita a sha in ba wannan dabinan da ake wato jirkitawa ta hannun ba alladhi tusammunahu alfadiha wanda kuke ce masa alfadih yace inni laqa'imun ina tsi asiha aba ta ina shayar da aba talha wa aba ayyub da abu ayyub wa rijalan min ashabi rasulillahi fi baitina da wasu mazaje daga cikin sahabban annabi a gidanmu izja a rajulun sai ga wani mutum ya zo faƙala ya ce hal balaga kuma alkhabaru ko labari ya zo muku kwa wallah sai muka ce la a'a qala sai ce fa innal khamra qad hurrimat ai giya an riga an haramta ta saboda Allah da ya dauki wannan matakin yace al khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun tunda Allah ya ce to ku nisance ta fa in kuna so ku rabauta sai yake cewa fa qala ya anas arik hadhihi alqilal sai yace to ya kai anas wannan tulun na giya jirkitar da shi qala sai yace fa ma raja'uha wa la sa'alu anha ba'da khabar ar daga lokacin ba su sake koma mata ba sannan ba su sake tambaya wai hukuncin giya za a ci gaba da sha ko a'a bayan wannan labarin da wannan mutumin ya zo musu da shi wa fi riwayatin a wata riwayan fadara ay alkamru fi sikakil madina daga nan ne da wannan haramcin ya sauka duk wanda yake da ita a gidan shi ya dauko yana zubar da ita a hanya har sai da aka wayi gari hanyoyin da ke cikin garin madina sun yi sharkaf da giyar da mutane suke fitowa suna zubarwa da ita a gidajensu shi yasa za ku ga qur'ani bai daina sauka a shekara ashirin da uku ba saboda yadda larabawa suke son giya a wannan lokacin har sai da Allah ya faɗa musu cewa a aljanna akwai giya amma fa ba irin wannan ta duniya ba su haƙura da ta duniya don su je su samu shantawa ta lahira alƙur'ani ya faɗa مثل الجنة التي وعد المتقون فيها min من ماء غير آسف وأنهار min Labanin. to har Allah ya faɗa cewa min kamarin lazzatin lisharibina akwai giya amma ba irin ta duniya ba suna kawai suka hada amma wajen layi wannan tayi nan wannan tayi nan ba abin da ya hada su da haka shi yasa malamai suke ta at-tawafuqu fil ismi idan an samu dacewa wajen sunaye bai lizumta cewa kuma dole su zamanto sun dace wajen ma'ana kaga giya giya amma yayin ya zama wannan ta duniya ce waccan tawa ta lahira ba su da haɗi wannan tayi nan wannan tayi nan wannan shine saboda haka musulunci ya ɗauki ƙwaƙwaran mataki kan harkar kayan maye ba a taɓa samun abu guda goma annabi tsine musu albarka ba lokaci da sai kayan maye har teburin da ake ɗora kayan maye sai da annabi tsine mai albarka da wanda ya siyo da ɗan dakon annabi ce duk Allah ya tsine musu albarka amma yanzu ka kalli yadda hukumomi suke wasa da abin da ya shafi harkar kayan mayen nan duk inda aka ce a unguwa akwai wani mai sai da kayan maye billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya ake a ce ba a san mutumin ba ko zai yi wallahi ba zai yi an san shi an san mai siyarwa kuma za ka ga dillan da hukuma take so ta zo kan shi za ta zo za ka ga za ta zo to da haka wasu abubuwan da gangan ake yi sai dai kawai in ba a ga damar yi ba to shi kenan sai a bar abubuwa su yi ta tafiya haka wannan shine kuma duk lokacin da harkar shaye-shaye yawa musamman cikin matasa za ka ga sai da hali duk wani kwas yanzu da ake a jami'a mai tsadar gaske mai kimar da ba yadda za a yi mutumin da ya riga ya fara shashi ka tura shi ke ma wannan karatu da zara an bari mutum ya danna sai lalata kansa da kan shayan maye kayan ma to shikenan an riga an samu an samu matsala wa ma kana hadhihi listijaba wannan karbawar bata kasance ba alfauriya wasari'a wacce take da wuri da kuma gaggawa illa face kawai li'annal imanin qadarasa ka fil qulubi sai dan imani ya riga ya tabbata a cikin zukatansu shi yasa hukumomi suna wahalar da kansu ne duk wani aikin banna da ake so a hana mutane to baka da yadda za ka yi abu ɗaya kawai za ka yi ka yi ƙoƙari ka alaƙanta mutane da Allah su san girman shi duk inda mutum yake tafiya yana sane da cewa Allah yana sane da halin da yake ciki da shi kenan ya sa ga luqmanul hakim bai ya zaunar da ɗansa ce masa ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin wa takum fi sakharatin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah da zaran ka dasa wa ɗanka a zuciya Allah ya taimake ka abin yi masa tasirin da duk inda zai shiga a duniya yana ganin girman Allah ne to ka samu nasara cikin ɗari ka samu casa'in a wajen nasara abin da ya rage sai ka hada da addu'a amma in tsoron ka yake ji ba tsoron Allah yake ji ba da ka sha kwana shi ma in ya sha kwana shi kenan sai dai wani abu sai kuma yadda hali to haka mutane suke da haka in mutane tsoro suke ji na hukuma sai ka ga yau idan kun bullo da wannan hanyar ta tare laifi shi kuma criminal mai laifi shi ma tunanin yake gobe ya zai budawa wata hanya yanzu wanda suke harkar ɗan yahudin nan ka tara kuɗi su zo su fasa a banki ko wata kamfani ko waye su kwashe ko wasu za ka ga sun yi irin wannan karatun suna da hatsari duk abin da ya kamata su san yadda za su ɗibi kayan mutane sun sani amma yayin da suke da tarbiyya suna ganin cewa bai kamata su ci haƙƙin wasu ba sai ga ya san yadda zai ɗibi kayan mutane kuma in ya ɗiba ta zauna sai dai a lahira a tsaya gaban Allah a abin da za yi amma sai kaga wannan abin ya hana shi ya haƙura gare ya zauna cikin halin da yake ciki to shine wal khawfu min Allah tsoro daga wajen Allah qad sabata ya riga ya tabbata a zuciyarsu shi yasa har annabi ya bar duniya bai taba gina kurkuku ba ko ka taba ji annabi ya gina kurkuku duk wanda ya lafi a danna shi ciki ka taba ji madina hannunsa take Shi ne shugaba bayan da ya baro kuma daula ce eh baka taba ji annabi ya kafa kurkuku ba duk wanda ya laifi a danna shi ciki dan me saboda yayi kokari wajen tarhisi wannan abin da Allah ya ce wa yuzakkihim ya tsarkake su kuma haka yi da yayin da ya tsarkake su su ta gyaru tsakaninsu da Allah shi shikenan har ya bar duniya bai taɓa kafa ko huku ba akwai garin da sai na abubakar yana amirin mu'mini ne ya tura umar ɗan khattab ya ce je alƙalanci sai da ya shekara ɗaya a garin yadda ya zauna da safi haka zai zauna har yamma lokaci ya tashi ba a taɓa samun wani ya kawo mai ƙara ba ya taso ya zo ya ce masa ya fasa ba zai aikin ba ya ce ya zan sa ka aiki ya ce ai mutanen da ka tura na cikin su yin alƙalancin ba su buƙatar wannan mace da miji an tsare kowa ya tsara haƙƙin shi makoshi da makoshi ba rigima abokin kasuwanci da abokin kasuwanci a kasuwa wani mai ci haƙƙin wani ballanta na rikici ya taso a kawo yanzu fa kaga don me saboda ɗabi'un mutane sun riga sun samu sun samu matsala ne saboda haka kullum idan hukumomi abu ya taso yanzu kwanan nan an kira mu wa gwamnati za ta yi doka kan duk wanda aka kama shi ya yi ma yarinya karama fyaɗe to za a dandake shi irin yadda ake ma ɗan taure <laughs> ina ganin wanda bai zauna kawai ba bai san yadda ake dandaka ba eh ɗan taure yadda ka san ana ma ɗan taure idan ba a so yi barbara ana so yi a shi ya ƙato sai ya zo a dandake ɗan taure ta duk wanda aka kama kuma kafin si wannan dokar maimakon su turawa malaman addini farko su neme su ya yi kamata a yi sai da aka ji aka zama na ɗaya na biyu ya rage saura zama na uku ne sannan aka ce to ana nufin malamai ba su shigo cikin wannan lamari to mu dai mun je mun faɗa musu abin da Allah ya sawaki mana mu faɗa musu yanzu kun ga cikin lockdown ɗin nan ai an samu ƙaruwar abin da ya shafi harkar fyaɗen nan da yawa na ce musu cikin maganganun da ne wanda ya zo taron da aka turo na ce a ƙa'ida ta shari'ar musulunci da wasu ƙasashe ma na duniya yanzu za ku ga cewa hanyoyin da za a yi laifin suke daƙilewa kafin a kai ga laifin ba bari suke ba sai an yi laifin sannan wanda ya laifi a tafi nemo shi ba haka ake yi ba hanyar duk da za ta kai zuwa ga mutane su yi laifin tare ta ake yi ba bari ake sai an yi laifi ba sannan a ɗauko gajin jibgan bindigogi da motocin yaƙi za a tafi nemo wanda ya laifi ba haka ake yi na ce to a mustasifika ban sani ba abin da ya shafi harkar fyaɗen nan da ake mu muna ganin akwai sababi na farko kun ga akwai jarrabawa ta sha'awa wacce kawai wani zai ga wata yarinya yana sha'awar ta ya afka mata in ma bai da mata ko saboda wani dalili to idan kuka ɗauki wannan za ku ga wannan shine kaso uku cikin abin da ke faruwa na fyaɗe ko kaso ne amma mafi yawancin fyaɗen nan da yake faruwa yanzu wanda za ka ji an ce wani ya zo da yarinya masallaci a nan zai mata fyaɗe wani ya zo da yaro masallaci a nan zai masa luwaɗi na rantse da Allah mafi yawancinsa malaman tsubba ne suke bayar da cewa sai an zo an yi haka a masallaci na ce to yanzu ga a ƙa'ida ta tsaro a wajen 'yan sanda da ɓarawan zaune da ɓarawan tsaye duk sunansu mai wani lokaci 'yan sanda ba sun fi matsawa wanda ke siyan kayan sata ba sama da mai satuwa saboda ai su dalilinsu shi ne in ba don akwai mai siya ba da ba yadda za a yi mai satuwa ya yi mai to yanzu idan aka ce kawai za a zo a yi doka ga wanda ya yi ne kawai kuma akwai wannan sos ɗin ba a yi doka ba duk wani wanda aka same shi ya yi wani abu aka bincika aka samu wani malamin tsubba ne ya ce masa sai ya je amfani da ƙaramin yarinya da za a yi na hukuncin kisa in an kashe shi a kashe malamin shi ne dare sai a zauna lafiya su kunga an yanke sos ɗin inda ɓanna takewa amma in aka ce masu yi kaɗai za a hukunta wanda suke sa abin su kuma suna nan gefe za su gaba da sa don Allah abin da ake za a daina ba za a daina ba na ce ba za a daina ba sannan na yi tambaya na ce cikin yanzu abin da ke faruwa ai ba harkar refin ba ne kaɗai irin wannan wani lokaci za ka ga mace da girmanta ana iya mata refin refin ɗin kuma ana yin shi direct ana yin shi indirect na ce yanzu ya kamata duk wanda ya san abin da ke faruwa tun daga kan secondary school ɗaya manyan makarantu za ka ga yarinyar ka ka tura ta karatu wani kawai sai ya zo ya tsaya ya ce ba za ta yi fasin ɗin jarabawar shi ba dole yarinyar ta ba da kanta yi amfani da ita kafin ta yi faso yana faruwa ko bai faruwa ya wannan ya kamata shi ma a doka a kan shi duk wanda aka samu ya yi amfani ko ɗan siyasa ne shi da mukaminsa ko malamin makaranta ne shi ko ma'aikacin gwamnati da ofishinsa abin da ya kamata ya yi mamace a matsayinta na 'yar ƙasa ya ce ba zai mata ba sai idan ya yi mai sai ta ga sharaɗi ya ba da kwandishan sai ta yadda ta amince aka ga wannan wani nau'i ne na tilastawa da wariwari ya kamata su doka akan wannan aiki duk wanda aka same shi yarinya ta je neman admission ko neman aiki ko kala ya sa sharaɗi cewa zai bayar amma sharaɗin sai ta bayar da kanta in sun kama shi shi ma hukuncin da za su yi mawancin shi ma su mai wannan shi ne abubuwan da suke faruwa sannan daga ƙarshe duk mun faɗa masu yaushe matsalar nan ta taso yaushe aka fara ta maganan nan ta faru ne saboda kururuwan mata da aka fara da sunan kare su da sunan kare yancin su sau da binciken da aka yi babu wata hanya da za ka iya magance wannan matsalar, in ba ka dawo ma addinin musulunci ba don shi kaɗai ne yake da tsarin da sama da shekara dubu da Allah ya saukar da shi duk matsalar da ta taso idan ka dawo cikin shi kana iya samun amsa direct ko indirect shine ko ka samu qur'ani yayi magana kai tsaye kan mazala ko hadisin annabi ko malamai su kalli wasu hadisai da wasu ayoyi sai su istihadi sai su fitar da hukuncin da yake ya dace da kuma waki inda ake rayuwa a yanzu sannan daga ƙarshe mun faɗa musu cewa dukkan wani mataki da za su ɗauka wajen suna so su kawo gyara in dai sabawa dokar Allah subhanahu wa ta'ala daga ƙarshe maimakon ɓannatta raguba raguwa za ta yi bakaruwa za ta yi wannan shine abin da yake yake fa'a yanzu ba kwanan nan ɗaya daga cikin ƴan kwa ba Muhammad Salis Al-Misri wanda ke bibiyar shafin maza su ga ya fara yin karatu kwanan nan akan Facebook agogo in nuna masa karfe biyar da minti ashirin ya fito zai ba mutane sallah ashe daidai lokacin ba karfe biyar ba ne karfe uku na dare yana fitowa kawai aka mame shi aka sumar da shi kawai ya farka sai gan shi a wani gida ya ce a gaban shi aka zo da mutum biyu shi ne na uku da mace mai ciki abin fa ana baka labari fa sai ga kaman a fim fa zai yi ya ce billahi lazi aka kwantar da mutumin nan aka yanka shi yana kakari irin na rago har ya daina numfashi ya ce a gaban shi aka zo da matar aka yanka ta shi kuma aka ɗauke shi aka kai shi wajen wani aka yi magana da shi aka yi magana aka ce su wannan ku fita da shi zai ɓata zai basa masu tsari ya ce wallahi yana buɗe irin shi kawai sai ya gan inda yake aka tsina ya fito daga kano zai sallah a kawai sai ya gan shi aka tsina kuma a wannan ƙasar fa a arewacin najeriya nan wadda aka kaga idan ku ba kuna nan garin ba aka zo aka yi kistin yaron da wani ya tura aka kwakule mai ido ba nan haikwad aka zo ana rigima ba ga malamin tsubban da ya tura aka kwakulo idan ga wanda ya kwakulo idan ga yaron da aka kwakule wa idan aya nan garin aka yi wannan hanyar kama wanda ya sa ainihin a kwakulo idan za a mai wani abu saboda shi gundume mai ne ya ƙi bayyana gaban kuliya an yi wannan a nan garin a haikot ɗin jaridu da suna bin kisan ba mu san yanzu amma al-yawma za kullu bi maka kasabat tana nan la zulma al ma Allah ya fi. babu wani babba Allah ya faɗi cewa wa kulluhum atihi ya qiyamati farda kowa zai je gaban Allah shi kaɗai wala qad ita guna furada kama khalaqnakum awwala mara to amma zaka ga in dai zai zamanto kuma ba ga bokayen nan ba suna nan cikin gari eh su ne ma malamai eh wanda suke sawa in ba haka ba wani kana kallon shi in ka kalli yarinyar da ya amfani da ita za ka ga duk dalilin da zai sa a matsayin sa na namiji wani abu ya motsa masa yi sha'awar sai yi gane da ita za ka ga babu daga ƙarshe kawai in ka ci gaba da bibiya mutane suna neman duniya ta kowane hali sai wasu suna gefe sai su to wannan fa bukatar da kake nema ba fa zai yi ba dole sai ka je kayi kaza kayi kaza kayi kaza shi kuma tun da dama bai san Allah ba ba shi da tarbiyya yana ganin kamar hanyar ce ke sa a samu duniyan ya ga koma menene zai iya wannan shine abin da yake faruwa kenan kuma wasu daga cikin su ai suna da itikadin cewa hatta mulkin ma ba zai samu sai ta irin wannan hanyar. to ne malam yake cewa qad sabata wa ma'anna sabata ya tabbata wa ma'anna fil af'ida da kuma da kuma natsuwa a cikin zuciya shi imanin ma'a anna amurka tare da amerika fil asarar hadisa a wannan zamanin shi na hawalat lokacin da ta yi ƙoƙarin ta harimar kam sai ta haramta giya fashilat matsala ta samu saboda lokacin da ta yi ƙoƙarin ta haramta giya daga baya sai ya dawo kusan kowane mutum yana ɓoyewa a gidansa yana giyar ta siyarwa sai da ya dawo duk wata hanya in kana so ka tara kai kuɗi cikin sauƙi a lokacin da ta ɗauki matakin haramta giya to shine ya zamanto kana da ɗan wani factory da kawa ya kashe yin giya a ɓoye ana fitar da ita ga mutane ana siyarwa to yanzu nan sai kai kuɗi li'annaha lam tabda domin bata fara ba bil aham da abin da yafi muhimmanci ala wa huwa shine irsa'ul aqidati shine kafawa mutane aqida allati tadfa'u ila liltizam bil awamiri wacce za ta tunkuɗa mutane zuwa ga silizamci Allah ya ce su yi abu suna yi walistinabu anin nawahi da kuma nisantar abin da Allah ya ce a bari Allah ya ce a bari sun bari wallahi sun matallahi na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki idan hukumomi ba su yi amfani da damar su ta mulki ba sun fito da kuɗi an karantar da mutane addinin musulunci an alaƙanta mutane da Allah duk abin da ake so na ɓanna a hana wala ba za a hana ba a yanzu ba kana kallo ba wayannan mutanen da ake ganin su ma gidadawa ne wawaye 'yan ƙauye fulani ba shi kana kallo ba gashi ne sun zama mu mutane kai eh kuma tun farko ai mun sha faɗa ba so ɗaya ba ba so biyu ba muka ce damar da ya kamata amfani da ita ita ce ba amfani da ita ba gwamnati yanzu satin nan da ya wuce a na je wani abu ya kai na garin mina na hau kan wani guri sai da na yi da na sani da na tafi da wayata wayannan fulanin da na gani su suna da alaka fa ga cikin garin mina ga gefen mina inda rigarsu take na ga wasu matasan fulani na tambaye su na ce musu kai kuna zuwa karatun kun yi karatun boko suka ci a basi ba na ce karatun addini ba kuna zuwa islamiyya suka ce ba sa zuwa karatun allofa suka ce eh suna yi na ce waye zai iya karanta ina kuka tsaya karatun allofa sai kowa ya shiru na ce waye zai karanta min fata a cikin babu dan Allah mutumin da bai san Allah ba bai san addini ba bai da karatun zamani sannan ya ɗauki makami wace mu'amala za ka yi da shi wace irin mu'amala za ka yi da shi ya za ga yanzu kawai mu'amalarsa da mutane biyu ce in sun kama ka ko su a ba su kuɗi ko ka tafi lahira ba kowane irin ma'auni so da za ka ga mutum idan Allah ya ce maka yi karatu ko ɓangare ɗaya ne in yana da karatun addini ko bai karatun zamani ba in za ka yi mu'amala da shi za ka san ta ina za ka yi mu'amala da shi in bai yi karatun addini bai yi karatun zamani in za ka yi mu'amala da shi za ka san ta ina za ka yi wa amma wanda bai yi karatun addini ba bai da kowane irin karatu a zamanance wace irin mu'amala ka yi da shi to nan fa ba wai fa fulani ne na cikin ƙungurmin daji ba. fulani ne da suke da alaƙa suna kusa da wa gari amma wannan ita ce irin rayuwarsu an basu ba a karantar da su addini ba mun yi watsi da su abin ya zo ya zama mana matsala ga shi yadda muke kalli eh? yanzu ba ana kamawa a kashin ba ana kisan ko ba yi ana yi amma yayin da ake kai farmaki a kashe na kashewa a cikinsu matsalar raguwa take ko karuwa take karuwa take Sau da hanyar da ya kamata abu wajen warware matsalar ba ita aka ɗauka ba saboda wannan shine sai kuma abun bakin ciki sai ya zamanto galibin shugabannin mutum wani yana iya fitowa ya faɗa maka kuma ba wasa yake ba da gaske yake ce maka shi babu ruwan shi da addini in ka ga maganan addini ya taso to suna neman ƙura'a ne zaɓe ya kewayo a lokacin sun yadda ku hau mumbari ku sai a zaɓe su in suka ci zaɓe kuma zaɓen ya wuce ba su kuma yadda ku zo ku hau mumbarin ku ce to ga matsala ba kuma ya kamata a yawa to a lokacin sai ce kaga ko ina ruwan malami da siyasa oho eh, Malami sun je sun shiga harkar siyasa sanda kake cewa a zaɓe su kan mumbari to lokacin suna ganin a'a wannan siyasar malami ya kamata yi ta don su zai ce azaba amma sanda za ka ce ga matsala ya kamata a gyara to suna ganin wannan siyasar kuma bai kamata ba Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu wannan dai gaskiya shine abin da yake ya fi komai muhimmanci a karantar da mutane addini a haɗa alaƙar su da Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce wa minin namazi yana daga cikin abin da ke nuna bambanci ala taqdimil aham akan ka gabatar da abin da yafi muhimmanci alal muhim sannan sai wanda yake yana biye da shi ma rawahu anas bin malik abinda al-imam anas dan malik ya ruwaito kala yake cewa bainama ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ni da annabi kharijaini min al-masjid muna fitowa daga masallaci falaqina sai muka haɗu da rajulan wani mutum inda suddatil masjid a kofar masallaci فقال يا رسول الله سيما ثم يا رسول الله متى الساعه yaushe ne alkiyama za ta tashi domin su laraba a wannan lokacin ba su da bala'i da tashin hankali irin yaushe alkiyama za su tashi shi yasa da suka matsa tambaya har sai da Allah ya ce wa annabi wannan matsalar fa da suke tambaya akan ta matsala ce da sakulat fis samawati wal tambaya ce da sama da kasa ma sun mata nauyi ba wanda yake da amsa akan ta shi yasa Allah da ya gama magana cikin suratul namli tun daga kulin alhamdulillah wa salamun ala ibadihi na tsafa, Allahu khairun amma yushrikun daga ƙarshe yace "Ƙulla ya alamu man fis samawati wa man fil ardi ghaiba illa wa ma na ayyana yub'athu ba wanda ya san gaibin sama da ƙasa in ba Allah ba shi yasa ba wanda ya san yaushe za a yi tashin alkiyama qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yace masa ma a attala kai da ka zo kana tambayan alkiyama me kai mata tattari qala sai yace fa ka annar rajula istakana kamar mutumin yayi tawadu ya kankan da kanshi thumma qala ya rasulullahi sannan sai yace kun ga istakana yayi tawadu yace ma a'attu laha kabira salatin wala siyamin ban mata tattalin yawan sallah ba dan bai so yayi ba kansa yace shi yana da yawa ma yace shi yayi aiki iri kaza yayi kaza yayi kaza a'a wala sadaqa ko sadaka walakin ni uhibbu Allah wa rasuluhu sai dai ina san Allah kuma ina son manzon Allah qala sai manzon Allah ya ce anta ma a ahbabta kai kana tare da wanda kake so shine malam yace ce fa fi hadisi. hadisi zamu ga cewa a cikin wannan hadisi akwai udulin nabi annabi ya karkata anal jawabi dangane da amsa ala su'ali sa'idi akan tambayan mai tambaya ila ma huwa ahammu akan abin da yafi muhimmanci ba ya ce masa mata sa'a ba yaushe ne alkiyama ai da sai ya ce masa alkiyaman nan duk da ban san yaushe ba ne amma daga cikin alamar ta akwai kaza sai annabi ya nuna masa cewa sanin yaushe alkiyama za ta zo ba shi ba ne mafi muhimmanci a gurin shi yanzu tun da dai yana da tabbacin cewa dole alkiyama sai ta zo yanzu abin da ya kamata annabi ya karkatar da shi zuwa gare shi shine alisti idadu yawa alƙiyamar tattali shi yasa yace wa huwa listi idadu lis shine tattali dan tashin alkiyama bil amal salih dan ya aiki mai kyau wa nahwi dalika da makamancin wannan to shi yasa larabawa suke da abin da ake ce masa uslubul hakim ka tambayi wani abu idan na gaba shi ya dace in baka amsa ba sai in baka amsa da wani abu ana yin wannan da haka kun ga ya tambaya akan tashin alkiyama amma annabi ya ce masa me kai kai tattali gare ta da kake tambayan yaushe ne ita to shine malam yake cewa fi majalid da'awa ilallahi Allah a fagen da'awa zuwa ga Allah arshad da shariul hakimu Allah mai hikima ya shiryar ila taqdimul aham zuwa ga in zaka kira mutane ka kalli wani abu yafi muhimmanci ka fara da shi al-muhim sannan sai wanda yake bi da shi fa amrullahi rasulahu umarnin da Allah zai ga annabinsa wal umma da kuma al'umma ta lahu yana biyayya ne gare shi ne an a fi da'awatihi duk umarnin da Allah ya yi ga annabi to wannan umarnin yana da alaƙa da al'ummarsa ne shi yasa zamu ga a suratul talaqi maganan saki Allah zai da ya tayi sai iftitahin sura yace ya ayyuhan nabi kun ga da annaba aka fara da lafazi na mufradi da nida'u takrimin wa tashrifin ya ayyuhan nabi sai aka ce idza tallaqtumun nisaa sai aka kawo idza tallaqtumun nisaa wanda wannan mimul din mimul jama'a ne sai Allah yake fa talliquhunna nawawul jama'a ku sake su li'iddatihinna sannan wa ahsul idda ga umarni wawul jama'a amma da annabin aka fara magana dan a nuna maka maganar da Allah ya fara da annabin tana da alaka da al'ummar annabin wattaqullaha rabbakum to shine malam yake cewa bil aqrabina ya fara da na kusa fa yaqussahum bil inzari wat tabligh ya keɓance su da gargaɗi da kuma isar da saƙon Allah ƙabla gairihim gabanin wasunsu. Mun sani cewa akwai buka hadisi a Bukhari bayan wahayi da aka yi na farko ayoyi guda biyar. Wahayi ya yanke, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa cewa da wahayi ya yanke wata rana ma ana amshi ina cikin tafiya a garin Makka yace istami'tu sautan min samai sai ji wani sauti daga sama yace farafa'tu basari sai na daga ido na yace fa'idan Malakun malakul a ne bi shira'i sai ga mala'ikan da ya zo ya same ni a kogon ne, shi na sake gani yanzu jalisun alal kursi bainas sama'i wal arzi yana zaune a kan kujera tsakanin sama da ƙasa ce, faru ibtu sai kafar firgitar da ni ce, sai na dawo na cewa matata na nasabi da miluni, zan miluni. da ta lullube shi yana lullube cikin wannan mayafin sai Allah ya ce masa ya ayyuhal muddassir ya kai wanda ka lullube da mayafi kum ka tashi fa anzir zaka shiga wa'azi ne ba maganan zama to wajen cewa kum ka tashi fa anzir yi gargadin Allah sai ya ce masa to yanzu abinda zai fara fa ya kussahum ya kebance ɗan uwansa bil inzari da gargadi wa tabligi da isar da sakon Allah qabla ghairihi fa qala ta'ala huwa ahkamul hakimina Allah madaukakin sarki ya faɗa shine mafi alherin masu hukunci yace wa anzir ashiratakal aqrabina kai wa danginka na kusa gargadi yasa kullum muke faɗa ma ƴan uwan mu ahlus sunna duk wanda ka gan shi a cikin birni an haife shi to wataƙila shi nan aka haife shi amma babansa zuwa yi don ko babansa ba zuwa yi ba babansa nan aka haife shi to in Allah ya da kakansa zuwa yi wannan shi ne sai muka zo muka tare cikin birni yanzu karatu ya yawan da dami ma ake yi ko sai maka bar ƙauyuka suna fuskantar mugun hatsari ta yadda ya zamanto duk wani mai muguwar aƙida yanzu babu inda yake ganin ya kamata ya koma ya farauci mutane irin ina ƙauye wadda ka shi yasa kiristoci da suka gane cewa inda ya fi masa sauƙi su fafara su laraka shi ne ina sai suka yi can haka ake eh shesa Allah ya kiyaye in Allah ya jarrabe ku kuna da shugabanni malamai suka zama suna da kwaɗai ba su da ƙana'a masu kuɗi marwata Allah ya jarrabe ku da da mabiya wawaye su al'umma sai dai da hali ana nuna cewa kamar lokaci yana harara amma bari mai kokari mu karasa wannan wa an abi huraira ta kala yake cewa lamma na hadhihi al-aya lokacin da wannan ayar ta sauka wa anzir ashirataka al-aqrabina kai wa danginka na kusa gargadi dan Allah sai ka duba ka gani kai yanzu da kake birni ka gane sunna menene tasirin yan uwanka da ke kauye da basu gane sunna ba gare ta wani matan ne ya shigo birni shi da kauyen fa salamun qawlan min rabbil rafi <laughs> Allah ya kiyaye da'a rasulullahi quraishan annabi ya kira quraisha fastama'u suka taru fa amma wa khassa yayi kira ga mamme sanan ya dawo ya danga kiran ɗaiɗaikunsu. su فقال يتي يا بني كعب بن لعي أنقذوا أنفسكم من النار فتامر لكم كدغ وتا يا بني مر بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار haka ya fare saboda haka wallahi ya kamata wannan wajibin mu sani yana kanmu kuma wallahi wajibin ba zai sauka ba sai ran da aka samu wani zai aikin a madadinka sannan wajibin ya sauka maganar da na faɗa na ce in muna da makwaɗaita malamai suka kasa kana'a. kullum ina faɗa wa ɗaliban karatu ‘yan kwana cewa abu biyar idan ɗalibi ba su haƙura da su ba za su zauna lafiya ba na farko kaga gasar mota wannan kaga mota sai ka ce kumfe kulu wata mota in ka ganta za ka ɗauka breakfast ake bata da safe kaga wani wani ya wani ya ayyuhal mala'u da ita ko mai kudin birni ko dan siyasa yanzu ba biya kake nuna min wata mota an ba wani mawaki ba tafi miliyan 100 wajen mota fa miliyan 140 ba aka dauka aka ba wani mawaki mota fa mota mota kwaya daya to duk kasar nan ban san wani malamin addini da ke hawa motar miliyan ɗari ba akwai shi kuma allah ya kiyaye da za ku ga wani malami haka za a yi wa a zagi ana ka gani sun lalace wallahi to ni ba na goyon bayan a lokacin da addinin musulunci ke fuskantar matsala a ce kana malamin addini kana da irin wannan motar kana hawanta mota kwaya ɗaya miliyan ɗari da arba'in kwaya ɗaya haka aka ɗauka aka ba wani mawaƙi eh? to ta yaya za a yi al'umma ta zauna lafiya na rantse da Allah duk bala'in nan da muke gani billahi allazi la ilaha illa mu muka jama kanshi kanmu kuma annabi ya gama magana dama ya ce idza tabaya'atum bil ina da kun kama kasuwanci na dabara wanda ya saba ma shari'a wa akhastum aznabal baqari kuka kama bindin sanuwa aka koma harkar kiwo wa raditun bizar aka kama noma wa taraktumul jihad fi sabilillah kuka ban aljihad karantarwa ya shiga ciki ba da kuɗi ya shiga ciki dan yanzu ba zai yiwu ba a yi aikin addini sai da wa sai da kuɗi to yanzu ku duba ku gani yanzu ba kwanan nan wannan mawaƙi ya yi kira ba ya ce a tara ne kuɗi don yamma wani waƙa kuma na nan ana ana tarawa ku gane kuma ina da rantse muku da Allah wanda za su ɗauki kuɗin nan su bayar idan za a samu kafare ɗaya cikinsu to za ka samu cewa kaso tara cikinsu musulmi ne za su ɗauki kuɗin su yi mai su bayar kun gane a daidai lokacin da yanzu ba mana da organization ba kudin da aka ce an tara a kwana biyu tun da muka kafa organization din tun daga farko wajen shekara biyu har yanzu ba mu taba tara kudin da shi wannan mawakin ya tara ba a kwana nawa al'ummar da ba za ta iya ɗauka kudin ta bayar ba a addini za ta iya ɗauka ta bayar irin wannan hanya ai na rantse da Allah kaskanci da wulakanci sai dai mai hakuri da abin da magani kawai to haka nan masu kona kuɗi ana cikin wata musiba sai ga wata musiba kuma wa ma nurihim min ayatin illahi akbaru ka gani ka gani shi yasa malam in malam Allah ya jarrabe ku da shugabanni matsorata wanda ba su san ciwon kansa ba ina suka fito ina kuke malamai ba su da kana'a sai zamanto suna da kwaɗayi Allah ya jarrabe ku da masu kuɗi marowata ya jarrabe ku da mabiya wawaye to sai kuma yadda hali sai da hali ana cikin wannan sai kuma su ga wasu a muƙabilin wancan sai mutum ya zo ya ce billahi lazi da ya ɗauka ya ba na gare ke tako ya ne da wanda suke ɗauka su ba mawaƙan kai kaji da wanda suke yagawa dukkan su maɓannata ne sau da wanda suke ɗaukar kuɗi su yaga su ji tsoron Allah su bari in kana ganin kana da wadata ne kai ma Allah irin wannan galatsin na rantsa da Allah sai ya jarrabe ka abin da kake ganin ka fi karfin shi a rayuwa wallahi sai ya dawo ya fi karfin ka kuma daga ko abinci ne maimakon ka ɗauka ka ba wani kai ma Allah ga dara ka zubar da wa wallahi in ba sa ba kafin ka bar duniya sai Allah ya ajiye maka darasin abin da zaka tafi ya fi karfin ka saboda kai ma Allah ga dara da haka masu yin wannan su ɗauki kuɗi su siyaga ko su ƙona don hushe haushi ga waɗancan da ma inda suke ɗaukar kuɗinsu su bayar ta wancan hanya dukkansu sun saba ma Allah suna buƙatar sai sun tuba akan abin da suke Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta da haka insha Allah mun dawo za mu ci gaba da karatu da izinin Allah kuma kamar yadda aka ga wannan tsarin a in dai ba ruwa bane ya riga ya zo kafin lokacin karatu da aka za mu yi karatu kuma ko mutane sun ga an haɗa sallah in dai an riga mun zo insha Allah wa haɗa sallah wannan sallah za ka kawo su su zo su yi sallah su su yi wa su tafi mu kuma da karatu zai kawo mu zo in an yi sallah mu ci gaba da karatun mu Allah ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanak eh, eh? a akwai wani dan uwa a wasu al'amura sun taso masa muhimmai yana neman wato addu'a daga ɗan uwa musulmi cewa wannan abin da zai yi sunansa alhaji ibrahim shitu ɗan uwa ne mutumin kirki ne a Allah ya sa zaton da muke masa a wajen Allah ya fi haka a kirkinsa ne ya sa da yake fuskantar wani abu yake cewa don Allah yana roƙon addu'a daga ‘yan uwa musulmi abin da zai yi idan alheri ne a taya shi addu'a Allah ya tabbatar masa da abin ko da bai san abin in kuma ba alheri ne to a taya shi addu'a ko yana san abin Allah ya raba shi da wannan abu da haka Alhaji Ibrahim muna ta tawassuli da sunayen Allah masu tsarki da siffofin sa madaukaka abinda kake fuskanta kake so ka yi Allah ya zaben maka abin da zai zama maka alheri a addininka da rayuwarka da kuma lahirarka dan tsarkin sunayensa وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام wa rahmatullahi wa وبركاته